This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na yau laraba 24 ga watan yuni da fatan an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Masu aure Assalamu alaikum. A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. A jiya ne manya-manyan jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samar wa kasar wani kaso mai tsoka domin samar da ababen rayuwa cikin kasar. amurka ta faɗa a ranar litinin cewa to kanin labaran kenan To za ku ji abin da ya zafi shi kuwa ba wuta ba. Shi menene 'ya'yan jam'iyyar APC ke bukata ne domin samun maslaha a majalisa? Wajibi ne madu ya aje kayan da ba nashi ba, ya aje kawai. Eh. ya aji ba aro ba ne in aro ne ma mai abin ya ga abinsa to a dawo masa da shi to amma menene ya bambanta abin da 'yan jam'iyyar adawa suka yi wa jam'iyyar pdp da zaben tambuwal a matsayin kakakin majalisa ne abin da ya faru wancan karo daban wanda ya faru wannan karo daban wannan karo mai doki ne aka bar shi kan kuturinsa To sahabu kuma zai shigo da shirin demokradiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama, a Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. Shaidun gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. kuma wannan lamari ya faru ne a ranakun litinin da talata mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaida wa murya amurka cewa maharan sun shigo musu ne ta bisa babur da bas bas kuma suka shiga kona gidaje tare da kashe mutane ba ƙaƙƙautawa tare da kwace kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan ɗaya daga cikin mazauna cikin ƙauyukan mai suna isa da buro ya ce yana gani aka harbe wasu yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago kana yara da mata na cikin waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su ko ranar litinin da ta gabata sai da wata 'yar kunar bakin wake ta tada bom a kasuwar kifi da ke kusa da masallaci a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai ƙungiyar boko haram ita ce ta kwashe shekaru shida tana gasa wa mutanen yankin jihohin arewa maso gabas aya a hannu kwanan nan ƙungiyar boko haram ta kara kaimi wajen kai har-haren da take yi musamman ganin cewa sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci babban rundunar sojan kasar ta matsa da ta daga abuja zuwa maiduguri inda nan ne tungan 'yan boko haram a jiya ne manya-manyan jami'an tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samarwa ƙasar wani kaso mai tsoka biyo bayan yarjejeniyar da suka cimawa da 'yan tawayen azminawa Monge hamdi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samarwa ƙasar ta mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha inganta makarantu da ma hasken wutar lantarki hamdi ya ce samar da ababen mawa rayuwa ya zame wajibi domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasan suna fara kwararowa gida ya ce yanzu ƙara gina ababen mawa rayuwa sai ya fi wahala bisa ga lalata su ya ci gaba da cewa kaucewa wannan yarjejeniyar a arewacin ƙasar zai zame wani babban matsala da ba wanda zai iya bayyana abin da ka iya faruwa game da harkokin tsaro a yankin hamdu ya ce arewacin kasar ta mali yana da matsanancin yanayi kuma babu ababen mawa rayuwa a yankin wanda kuma wannan babban kalubale ne ga majalisar ɗinkin duniya na ta na ganin wajen samar da zaman lafiya a yankin yanzu haka dai kasar mali ta sa hannu a wani shirin shiga tsakani da kasar algeria ta shiga tsakaninta da 'yan tawayen azminawa da ma masu mara mata baya akan gwamnatin kasar wanda suke cewa gwamnatin kasar ta jingine su a gefe kuma an yi bilis da bukatunsu sai dai ba wannan ne karo na farko da aka kulla irin wannan yarjejeniyar ba amma lamarin ya sukurkuce ko a shekarar 2012 ne dai rikici ya balle a shekarar 2012 ne dai rikici ya balle a kasar ta mali wanda ya dalilin juyin mulki wanda ya sa azminawan kwace wasu muhimman birane a arewacin kasar kafin a fatattake su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a amurka ta faɗa a ranar litinin cewa harin ta saman nan da aka kai a arewacin ƙasar iraki ya kashe har da ɗaya daga cikin shugabannin yan ƙungiyar nan ta isis wanda ake tuhuma da hannu dumu-dumu a cikin harin nan na shekarar 2012 wanda a kai a ofishin jakadancin amurka da ke benghazi na kasar libya da ya kashe amurkawa hudu ciki har da jakadar amurkan a kasar libya wato christopher steven mai magana da yawan ma'aikatan tsaron amurka kana steven warren ya ce harin nan ta sama da aka kai a ranar 15 ga wannan watan a mosul ya kashe ali awani alhazi wanda yake aiki kud da kud da 'yan tawayen da ke arewaci da tsakiyar afirka warren ya bayyana alhazi a matsayin mutumin da ake da sha'awar ganin wannan harin ya rutsa da shi kuma hakan ta faru sai dai kuma steve din bai yi wani ƙarin haske ba game da irin rawar da shi wannan dan taliki ya taka a harin na ofishin jakadancin amurka a kasar ta libya a wancan lokaci sai dai ya ce mutuwarsa ya ƙara kaskantar da ƙungiyar isil wanda hakan ba zai bata ta damar yin hubbasan garwayewa da 'yan jihadin afirka ta arewa a cikin mayakan siriya da na iraki ba tun can dama ma'aikatar harkokin wajen amurka da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana shi alharzi a matsayin ɗan ta'adda wanda suka ce ya shiga ƙungiyar ansar al-sharia na ƙasar tunisia a shekarar ɗaya kana daga bisani kuma ya taimaka wajen samarwa mayaƙa damar zuwa ƙasar tunisia da siriya sa'ilin nan kuma ya shiga fasa kwabrin makamai zuwa ƙasar ta tunisia sakataren tsaron amurka ash carter ya ce amurka za ta dogara ga sojojin haɗin gwiwa da ma waɗanda ba sojoji ba domin mayar da martanin duk wani harin da ƙasar rasha za ta kai a ƙasar ukraine sakataren dai yana magana ne a ranar litinin a berlin jim kaɗan kafin ya yi tafiya zuwa ƙasar estonia inda zai gana da takwarorinsa na estonia da latvia da kuma lithuania waɗanda a da suke cikin tarayyar soviet kata ya ce amurka za ta ba da gudunmawa na musamman na dakaru da bayanan sirri da dai wasu sauran abubuwa da ke da nasaba da aikin soja domin buƙatar gaggawa domin ganin ƙasashen turai sun yi mayar da duk wani hari da rasha za ta kai yanzu haka dai kata zai gana da ministocin tsaro na neto a yau dinnan da kuma gobe duk a brussels din domin tattaune da za a wa ƙasar ta rasha game da ƙoƙarinta na mamaye yankin ukraine wanda yake tana samun goyon bayan 'yan awaren ukraine din. labaran duniya kenan kuka saurara to bari mu bude taskar rahotanninmu daga birnin tarayya abuja najeriya inda wakiliyarmu madida dauda ta ruwaito cewa sanatocin jam'iyyar apc mai mulki suna sun ba hammata iska a taron da suka kwashe sa'o'i suna yi da nufin warware zaren da ya harke dangane da zaben shugabanninsu ga madina baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar apc daga bangarorin biyu wato unity forum da like minds za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna sai taro ya tashi baran-baran sanata kabiru garba marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shine ya fi damunsu ba yadda aka gudanar da zaben ne ya saba wa ka'idojinsu mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yanda shi littafin ya ce a yi gyaran shi ba idan haka ta taso sabanin wanda kuka saba amfani da shi sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 15 ba a canja shi ba tun da muka shigo da mu aka yi majalisar nan kuma gwargwadon hali mun zauna a ciki in ma ranar da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansar wannan hansar yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullum ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba in ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi misali mun duba duka wannan abin nan babu ranar da aka ah, <laughs> gyara ga wannan doka to kin ga a kan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar to kin ga idan an gudanar da zaɓe a kan dokan da babu ta kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri bai yi ba daga dukkan alamu har yanzu tsuguno bata kare ba domin uwar jam'iyya na taro 'ya'yanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a cikin hirarsu da sahabo Imam Aliyu jim kaɗan bayan wannan zaman ɗan majalisar dattijai Suleiman Hunkuyi ya bayyana cewa. To zaɓe dai na farko bai kaya ba. Tunda maganan nan ina tabbatar maka abin da aka nuna zaɓe ya yi an fitar da sunayen mutum biyu da bukola saraki da wanda aka ce mataimakin shi na senate president da madu wannan in mata kaya to da sauran wata bayan wannan domin maganan nan na iya shiga kotu kuma in ta shiga kotu muna kyautar zaton abin da aka yi ba za ta tsaya ba amma tun da yake a kullum mutane masu neman shiriya ne shi yasa ake maganan doka an aza su bisa kanmu suna gabanmu shi yasa muka ce to mun yadda a je a haka ɗin idan muna da neman abin da za mu nema kotun mu To yanzu eh, za ku tafi kotun ne ko kuma dai akwai sulhu yar cikin gida? Da zai ana mu zuwa kotu ai ba mu kaɗai aka zalunta ba. Ba a zalunci hunkuyi ba. An zalunci jama'ar Najeriya ne. an zalunci demokradiyya ne an saki ka'idan da abin da ya kamata a yi na doka ne in ko an ba don wani ko fuska ko muryan wani ba ko girman wani ko kankancin wani ba sai a je a nemi menene abin da doka ta ce wannan shine ɗaya daga cikin mafi ƙarfin dalilin da ya sa mutane suka zaɓi a yi demokaradiyya ba mulkin soja ba. akwai masu cewa majalisa duk da cewa an yi zaɓe jam'iyya ba ta da ƙarfin ta tilasta wa 'yan majalisa 'yan takara saboda haka a majalisa za ta iya yin yadda ta ga dama misali abin da ya faru majalisar wakilai waccan majalisa ta bakwai inda ga pdp abin da take so amma yan e, pdp suka haɗa kai da yan jam'iyyar ku ta apc ko waɗanda lokacin ana acn suka zaɓi waziri tambuwal abin da ya same ku kenan majalisar dattijai yanzu. Hmm, ba haka ba ne <laughs> ba abin da ya faru wancan karo daban wanda ya faru wannan karo daban to ina ban faru wannan karo hmm. mai doki ne aka bar shi kan kuturinsa to ɗauki shugabancin nan an raba biyu an baiwa jam'iyyar da ba ita take da mulki ba sun ba da masu mulki wancan karan tambuwal da mataimakan shi dukkan su kan jam'iyyar pdp ne ko ka manta da me ya kawo wannan wace wace an ɗauki bisan baki ne aka bai wa akuyan baki. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka Haka yake to sai ku kasance a shirinmu na hantsi domin jin ƙarashin wannan hirar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe ɗaya da kusan kwata na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin wannan mako kamar mako da ya gabata za mu ci gaba da duba dambarwar zaben shugabannin majalisun tarayyar nan biyu da har yanzu ƙura bata lafa ba. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, sabon shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki da tawagarsa sun kai ziyara ga tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo. Ko da shike sun gana cikin sirri rahotanni na cewa Bukola ya nemi Chief Obasanjo ya sa baki wajen sasanta rikici da biyo bayan zaɓensa. Wasu kafofin yada labarai na cikin gida a Najeriya suna cewa cikin raha Obasanjo ya cewa tawagar ku yara ba za ku tashi neman manya ba sai bayan ta ɓaci. Ga nasara da kaya da Shimfiɗa. 'yan majalisar dattawa magoya bayan Amir Lawan na kan bakansu lalle abi abin da suke gani shine mutunta tsarin mulki wajen sake zaben majalisar. da bukatar nan take mataimakin shugaban majalisar Ike Kwaramadu ya yi murabus don mutum hamsin da biyar ne ya dace su zaɓe shi ba hamsin da hudu ba. In ba manta ba da tawan da suka tafi wani taron ganawa da shugaba Buhari can majalisa ko npdp da APC da ke maraba ga Bukola Saraki suka zaɓi Sarakin ba hamayya. Na kan gaba a wannan rajin shine sanata Kabiru Marafa daga Zamfara da ya ce san ba za su ba da gari ba sai an sake ma Ma'adin da kawai ake yadawa shi ne korun ɗin kwaya ɗaya na ɗaya bisa uku wannan ba gaskiya ba ne ba. Za mu kalubalanci wannan wannan abu da an ka yi domin an zubar mana da mutunci gaban iyalanmu da masoyanmu da magoya bayanmu. Hakanan Kabiru Marafa ya yi diyar mikiya kan babban jami'in mulkin majalisar Salisu mai kasuwa don gudanar da zaben ba hamayya. Ya kamata a gurfanar da flag na National Assembly mai kasuwa. Gurfanar da shi a gaban kotu ya ansa tambayoyi me yasa ya abubuwan da ya yi. Sanata Ahmed Sani da ke kan gaba wajen zaben Bukola Saraki ya ce sun bi ka'ida da kuma samun rinjayen da ya dace. Don haka mu mun shekaru da shekaru muna siyasa kamar waɗanda suke wannan gihin Allah ya yi ta bamu nasara a zaɓe tunda muka fara siyasan nan tun da tara kamar ni na ya gwamna shekara takwas yanzu an sake zaɓe na majalisa don me zan zo in zauna wani iri na ya zo ya ce ga wanda za a yi kuma mu zara ido mu ce za a yi haka nan ai lokacin da muka je iko aka yi zaben share fage na shugaban kasa aka ce a hito da mutum daya ta buwaya aka je hukura yanda tsarin mulki ya tanada sai muhammadu buhari ya ci kuma sai kowa ya dawo ya rungume shi ina tabbata ma dukkan mu yan apc za mu da abu daya tsintsiya guda madunkin daya ina tabbata maka wannan tafiya tana nan batar rabu ba sanata goje ma ya mara baya ga matsayar shugaban kasa abin da ke so kenan A cikin rahoton Nasiru kungi Sanata Kabiru Marafa wadda ya ambaci guda daga cikin sharuɗan da dokokin majalisa suka tanada kan zaɓe. Mun nemi ya yi mana ƙarin bayani kan abin da dokokin majalisar suka tanada kan batun zaɓen shugabanni. So abin da muke magana shine an yi ma dokokin ƙasa karan tsaye, an yi ma dokokin majalisa karan tsaye wajen gudanar da zaɓe suka da suka gudana ranar tara ga watan shida. wannan shine abin da muke magana an canja dokokinmu na majalisa wanda an yi su ba a kan ka'ida ba <clears throat> misali an kawo maganan jeho ƙuri'a ta cikin akwati wasan ta sirri wanda ba haka nan kuma dokar ta tanada ba sannan an ce mutane hamsin da bakwai suke zaune lokacin da an ka zaɓi shugaban majalisa wato senate president mm. wannan shi ma ya yi ma dokanmu karan tsaye ta yaya to sai kuma tsare nan ta yaya yawa abinda doka ta tanada ne ita majalisa na farko yana da kyau a sanar da mutane su sani a wannan ƙarairayi da ake yi ba haka nan suke ba majalisa tana da wannan abin da ake kira korum watan adadin yawan sanatoci da dole sai suna zaune za a iya gudanar da wani abu to yana da kyau mutane su sani majalisa tana da irin wannan adadi wato korum wajen guda uku akwai na zamanta na yau da kullum akwai na irin wannan zaɓe ko kuma gyaran dokokin ita kan kama majalisar wanda ake kira standing oda sai an samu biyu bisa uku to wannan shine muke kalubalanta ko abin da yasa muke yin su abin nan ba wani nisa gare shi ba yau ne gare ka gobe ga dan uwa yanzu ga jama'iyyar da ta ci ita da addarin jari wannan shine abu na uku da nake so maka magana akan shi kuma ba mu musu katsalandan ba aka bari PDP ta kawo shugaban majalisa da mataimakin shi hmm. to yanzu kuma yanzu mu mun zo mu APC muna da rinjaye a cikin majalisar nan saboda Allah me zai kawo a cewa an zaɓi mana shugaba daga wata jama'iyya to ya za a yi wannan angulu da kan zabo ta ina zai zauna to ba abin zai tafiya to wanda ya san yanda shirin majalisa yake akwai matsala eh, mm, eh saboda ko wajen zama a eh. cikin majalisa kowa suna da tsarin su eh. wa yan adawa suna da tsarin su masu rinjaye suna da tsarin su mataimakin shugaban majalisa yana tsarin masu rinjaye to yanzu ya za a yi zai zanna cikin mu to kan cewa ya za a yi to eh. wa'annan su ne abubuwan da muke kalubalanta cewa ya kamata eh, a ce an bi doka eh. idan da an ƙara an dan ba da lokaci kaɗan sanatocin nan karuwa suke da in kan lura mutum hamsin da bakwai sun kai na shi shugaban majalisa amma lokacin da an kai zaɓen mataimakin shugaba an ce sun kai mutum saba'in da shida hmm. da an ƙara yan mintoci kaɗan za a samu sama da mutum ɗari duk suna nan zaune hmm. nan kuma wannan ba zai hana Allah ya yi hukuncin saboda ya abin da yake son ya babu wanda zai hana yi makon jiya na yi magana da tsohon sanata makarfi yake ce da ni babu inda dokar ku ta ce sai an haɗu baki ɗaya a lokacin da za a yi zaɓe. Wannan wannan eh, mai gida Ahmed Makarfi ya faɗi nashi ra'ayi ne. Amma yanzu ne ba zan iya kawo maka ba, amma zan ɗauko standing orders ɗin zan zan karanta maka. inda aka ce ba lallai bane a ce wai dole sai kowa na nan saboda ai babu inda babu wani sharaɗi na majalisa wanda yake dole sai kowa yana nan. ka kula ka gani ko waɗancan da na karanta maka guda uku babu inda aka ce ko gyaran constitution watan tsarin mulki na kasa ba a ce sai kowa yana nan ba za a yi hmm. saboda bai yiwuwa an ce sai ɗaya bisa uku na an ce sai biyu bisa uku na an ce sai hudu bisa biyar ka gane hmm. so so so so so akwai dokanmu ba zan tsaka ko ko doka ta uku ce ko ta ko ta ɗari da goma Eh, eh, sai na duba zan iya gaya maka inda ta ce sai sanatocin da aka zaba suna zaune. Zaben mataimakin shugaban majalisar dattijai a bangaren PDP nan ma sanata makarfi ya ce min ba a ce tilas wai sai jam'iyya mai rinjaye ce za ta kawo shugaba da mataimakin shugaba ba duk wani sanata na iya tsayawa ya takara. Kowane sanata yana iya tsayawa ya takara amma abin da ake ake tsammani wannan abin da ya faɗi gaskiya ne amma abin da ake tsammani shi ne 'yan jama'iyya za su yi biyayya da jama'iyyarsu kuma za su yi kishin jama'iyyarsu wannan shi ne kuma zan baka misali wanda shi sanata makarfi yana zaune an yi irin na abu a lokacin da wannan sanatan da ya kare akwai wani minista da aka kawo daga lagos wanda tsohon minista ne kuma je takarar gwamnan Lagos sanata Musuli Ubaniko. Na saboda wasu abubuwa da ya yi a lokacin da an kai zaben sauransu yawa. Mm. A mu ɗan jama'iyar adawa a wancan lokaci ɗan uwanmu da suka hito daga waɗannan jihohi sun gaya mana cewa bai masu abin da ya masu daɗi ba don haka nan suna son mu goya masu baya a kare shi kada a bari ya zama minista na ƙasa. Mm. kuma jama'iyyun adawa jama'iyyun adawa gaba ɗaya mun ka tsaya ita APC a wancan lokaci mun ka nema mun ka nemi yan uwanmu na PDP da su goya mana baya a tara wannan mutum ne domin ga abubuwan da ya ga abubuwan da ya yi daga ƙarshe da suka je suka yi mitin ɗinsu na jama'iyya jama'iyyar su take to wannan mutum ne mu ita PDP kenan mu yamma aiki mun ka samu nasara a ciki to idan saboda aikin da yan muna yau za a zo kuma yan adawa su tare shi su ce baya shiga ba zai iya zama minista ba dan karfin da muke da shi cikin majalisa bai yi ba don haka nan mun ba da umarni dole duk ɗan jama'iyyar pdp ya tabbatar da an tace sanata musulmi uba na koro kuma abin da ya faru kenan muka zo muka yi ihu muka yi gaza muka yi komi suka ce sai sun yi abin su muka kare ma muka fita suka ci gaba muka yi suka yi confirming din sanata musulmi ibana koro kuma ya zama ah, minista na na kasa hmm. kafin ni eh. yawa to wannan shine maganganun da muke to don haka nan yanzu muna da sanata hamsin da tara a cikin ɗari da tara kaga mu muke da rinjaye don haka abin da muke tsammani ya kamata a ce jama'iyya ta shigo da shugabanni an tsaya wannan faɗa da muke yi namu na gida ne na tsakanin ahmed lawan da bukola saraki na gida ne hmm. to idan jama'iyya ta ce ga wanda ta tsaida yanzu to abin da muke tsammani duk ɗan jama'iyya ya jama'iyya biyayya a ce an yi da wannan abu kuma a yi shahada. masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin nasiru adamu elikaya da sanata kabiru marafa da kuma kiba hero diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a da sahabo sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا To Malalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya bayan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. shaidun gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar borno kuma wannan lamari ya faru ne a ranakun litinin da talata mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaida wa murya amurka cewa maharan sun shigo musu ne a bisa babur da bas bas kuma suka shiga kona gidaje tare da kashe mutane ba ƙaƙƙautawa a jiya ne manyan manyan jami'an tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samarwa kasar wani kaso mai tsoka biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da 'yan tawayen azbinawa mongi handi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samarwa ƙasar ta mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha inganta makarantu da ma hasken wutar lantarki amda ya ce samar da ababen mawa rayuwa ya zama wajibi domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasan za su fara kwararowa zuwa gida ya ce yanzu kara gina ababen mawa rayuwa har sai ya fi wahala bisa ga lalata su amurka ta faɗa a ranar litinin cewa harin nan ta sama da aka kai a arewacin ƙasar iraki ya kashe hadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta isis wanda ake tuma da hannu dumu-dumu cikin harin nan na shekarar 2012 wanda aka kai a ofishin jakadancin amurka da ke benghazi na ƙasar libya da ya kashe amurkawa hudu ciki ko har da jakadan amurka a kasar ta wato christopher steven mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka kanar steven warren ya ce harin na ta sama da kai ranar 15 ga wannan watan a mosul ya kashe alawani alhazi wanda yake yana aiki kudakun da da 'yan tawayen da ke arewaci da tsakiyar afirka wurin ya bayyana alhazi a matsayin mutumin da ake ganin ake sha'awar ganin cewa wannan harin ya rutsa da shi kuma hakan ta faru sai dai kuma steve din bai yi karin haske ba game da irin rawar da shi wannan dan taliki ya taka a harin na ofishin jakadancin amurka a kasar libya a wancan lokaci to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan jiko sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.